karfe goma agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi karfe tara kenan agogon GMT da kuma Ghana. Ga labaran dare daga SNN Hausa. Shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gana da shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa mai zaman kanta INEC. gwamnan borno baba gana umar azulum ya baiwa rundunar 'yan sandan jihar borno motocin yaƙi masu silke guda tara domin ƙara ƙarfi wajen daƙile a laifuka da kuma mayar da martani cikin lokaci ga aikan ta'addanci a jihar a ƙetare gwamnatin ƙasar mozambique ta ce tana shirin kwashe mutanen da ke zaune a wuraren da ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa a lardin gaza To masauraro assalamu alaikum ni ne Amar Wakili Shanunu da zan karanto labaran na wannan lokaci. Gabanin zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayya da za a yi a ranar Asabar mai zuwa. shugaban ƙasa muhammadu buhari ya gana da shugaban hukumar zaɓe ta kasa mai zaman kanta inec shugaban ƙasar ya yi bayanin cewa ganawar ta suna daga cikin ƙoƙarin da suke na ganin cewa zaɓen ya gudana a cikin nasara shugaba buhari ya ambaci batun ganawa da shugaban na inec ne yayin da yake bayani kan dalilansa na lattin zuwa wajen kaddamarwa da mika kayan tsaro da ya kai sama da naira biliyan biyu ga rundunar sojoji da na 'yan sandan kasar nan gwamna babar gana umara zulum ya mika wa rundunar 'yan sandan jihar borno motocin yaƙi masu silke guda tara domin kara karfin su wajen dakile laifuka da kuma mayar da martani cikin lokaci ga aikan ta'addanci a jihar zulum ya yaba wa rundunar 'yan sanda da sauran jami'an tsaro bisa jajircewar su wajen yakar 'yan boko haram da kuma hana sauran laifuka a ƙananan hukumomi 27 na jihar ya kuma yi alƙawarin ƙarin motocin sulke da sauran tallafi ga 'yan sanda da sauran jami'an tsaro da ke aikin dawo da zaman lafiya a jihar shugaban ƙasa muhammadu buhari ya jagoranci taron majalisar tsaro ta ƙasa a abuja a yau laraba an tattauna kan batutuwa da dama musamman ma kan tsari na tsaro da hukumomin tsaro suka yi gabanin babban zaɓe da ke tafi a lokacin da ke tattaunawa da manema labarai bayan taron sufetan 'yan sandan kasar nan usman alkali baba ya ce sun shirya tsab don gudanar da zaben da ke tafi gwamnatin kasar mozambique ta ce tana shirin kwashe mutanen da ke zaune a wuraren da ke fuskantar barazanar ambaliyar ruwa a lardin gaza da ke kudancin kasar sakamakon mamakon ruwan saman da ke fuskanta a lardin sakataren lardin laurenco lidonde ya ce shirin da ake da shi na buɗe ruwan madatsar ruwa ta masangir zai iya janyo rasa rayuka ya ce duk da cewa akwai lokutan da mutane ke yin watsi da matakan gwamnati to amma duk da haka dole ne su yi mai yiwuwa wajen kare rayukan mutane to ina ga iyakatar labarin kenan na wannan dare a gaida dukkanin yan uwa abokan aiki a maroki shanunu nake cewa kwana lafiya daga nan birnin kano a tarayyar najeriya